wato labaran ka san abin da ke faruwa a Najeriya kuwa ah, wai a ce wai wannan mutumin mun zaɓe shi ba dan ya tausaya mana bane dama ba fi sabilillah wai kuma ku duba irin yadda aka kawo maganar canza kuɗin nan ba. an zo an canza kuɗin kuma har yanzu ba mu ga wani canji ba mu ga wani alamu wai cewa kuɗin ya zo ma Najeriya na mi tunanin ya zo a turu ni bala'in ma na ga ya ƙaru ya fi na da ai ni abu ne zai mu sai ya burge ni ma ya sa hoton shi a katon kuɗin shine kawai zai gida ana shan wahala Salamu alaikum. Ya kuri. Ba da ba komai. Nan kada muku fira. Ba komai. Na zo zuwa kai zuwa kan Najeriya. To ita Najeriya ai ƙasa ce. Mai albarka. Kuma lalatacce kasa. Hakko. To wani tambaye ka. Tunda aka hau mulkin nan shekarun ba zuwa yanzu. Menene ya canja? Kuma me aka samu na karuwa? Menene ya zama cikin sauki? Musamman kayan abinci. ai mu Najeriya sai da Allah ta wake gaba ɗaya kan abinci ya lalace da nawa muke sayan buhun shinkafa na rantse da Allah na sayan buhun shinkafa naira dubu bakwai dubu shida da ɗari takwas amma an dubu arba'in da wani abu sai ka ce yaƙi. Kai kuma ka san me aka ce mana wai wai in ya hau za mu sha jami'a to shi dan uwarsa wanda ya kai markaɗen har yanzu bai dawo ba ne. To ni gaskiya ma zan gaya muku duk wanda bai zo min da sabon kuɗi ba yau ba zan ansa tsohon kuɗi ba. What? In kuka kawo min zan zuba muku abinci in ba ku kawo min ba ba zan ansa tsohon kuɗi ba. Za ki gaya mana sabon kuɗi? dan uwar mutum na rage da Allah ce <laughs> mun bada kuma sai an ansa sannan kuma dole a ƙara lokaci ga mu tare yunwa ne dan uwar su ya ke shugaba kai ba wani sauran shege shugaban na farko ne akwai shugaban da ya wuce annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam